وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في غبر تفسير القرآن من جرمى أولنا رانا تاغو من شاتر رمضان هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Lissafin Nasara yau goma sha shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Idan ba ku manta ba muna cikin suratul ansabu. ana rama ko za ka tuna mana inda قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا نعم يعلم ما في السماء ya ce ko ka gaya musu waɗannan safurai da kake karanta wa ƙur'ani amma suna jayayya sun ki su amince to ka ce musu ƙur'anin nan in ma Allah ne ya saukan mun da shi in ma ku kuna karetawa kuna cewa ba Allah ne ya saukar mun da shi ba ne na kirkiro to kafa lillahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanina da ku Abinda na gaya muku na in sakon Allah ne ma Allah ne shaida da kuka ta ne kuka ce karya nake yi ba sakon Allah ba to Allah ne shaida to ai shi Allah ya alamu ba fi samawati wal ardh ya san abin da ke cikin samai sannan ya san abin da ke kasa idan ba shi ya aiko ne ba ce shi ya aiko ni Allah ya sani idan kuma Allah ne ya aiko ni kuka karyata Allah ya sani kuma da ba Allah ne ya aiko ni ba haka kawai da zo ne karya na ce Allah ya aiko ni ai da Allah ba zai bane ba hmm. don Allah ya ce walau kawala alaina ba abul da ake annabi ya kirkiri wata magana ya ce mu muka faɗa alhali ba mu muka faɗa ba ya ce ƙur'ani ce alhali ba ƙur'ani ba ce Allah ya ce da a kazna min hubiliyami da mun kama shi da damar mu inji Allah zai sarki Allah ya ce da ba za mu bar shi ba hmm. da a ce annabi ya mana ƙarya ya ƙara kalma daya wacce Allah ba shi ya faɗa ba ya ce ita ma magana daga wajen Allah ne Allah ya ce har gatan annabi nan da ba za mu kyale shi ba la hazna min hubil yamin da mun kama shi da dama in ji Allah madaukakin sarki Allah ya ce bayan mun kama shi sun malaka dana min hulwatin sannan da mun dace matsalaka da mun kace matsalaka wannan shi final court nashi wanda sai da shi yake rayuwa da mun kama shi mun kalle in ji Allah Allah ya ce da ba za mu bari ba ba mai kirkirar ƙarya ba mu faɗa bai ce mun faɗa mu kyale Allah ya ce ba mu bari Allah ya ce fa ma minku babu wani a cikin ku min ahadin wani daya anhu hajizin da zai zama cikin masu ba annabi kariya ya hana Allah ya kama annabi da a ce annabi ya kirkiri wani abu kwara daya jingina zuwa ga Allah wanda Allah bai fara ba wannan an taura tsakuwa ne dan aba ya tsoro annabi ba zai kirkiri wani abu ya jingina zuwa ga Allah ba duk abin da annabi ya fara daga waye daga Allah ne shi yasa annabi yake gaya musu cewa ai Allah ya isa ya zama shaida yadda ƙarya nake mishi ya san abin da ke sama ya san abin da ke ƙasa idan ƙarya nake mishi bai faɗa ba na ce ya faɗa da ba zai banne ba sai Allah madaukin sarki ya ce wallazina amanu bil batili waɗanda suka yi imani da ƙarya suka yi imani da shaidan suka zo suna yau gunki sujada ba kunya ha suka yi imani da gunki wanda la yanfa wa la